啊。 mata yatsa kar ka sa mata yatsu duka na je wallahi sai rama ai ba karamin aikin sa bane zabga miki mari dan kwalin ki wallahi tallahi yaran nan ba sa jin magana da gidan biri ubanka ya hauka kwa ni da kai mun yi rabewa alkawar babu rikewa ya sunan uwarka eh za ga mu sunan uwarka ko ko a ka kama hanyar ka wallahi sai ke kanka ta gwagwa sau nawa kuke gandara tashi a rana kashi kuwa na da kashi na sabon shirin da ke girgiza duniyar Kannywood, sabon shirin barkwanci da ke tafiya da salon zamani, shirin da ke kallon ma'abota kallon su cikin takon hikima game da isar da sakon da ke cikinsa. Daga kamfanin magarya production kwalita ya ce a gaya ma kawadi la'anan allah wanda baka da aiki ne wanda bai gaji abin da tsohonsa igada ba kai kai sun bata masani karka cije ni ko na sallah ba samu mutanen da ba sa ma sallah to wallahi za mu da ku kawo ku je ce ku ci gaba da rayuwa ka amma hajiyar nan mugun yar baki ciki ce wallahi tallahi na tamba kaina amsa wani irin laifi ne aikata masa da ɗauki wannan mataki a kai amma na kasa ba mu kan ai hajiya kwalisa Oyo, kwalisa yan mata ina ta yaɗa wuta da yan mata a sansanin sami na ne rata ina ta tuyin wanya da yan mata duk wasu alamu wanda za a ce mutum zai gangara babu abin da bai nuna sai ka tsaya kana wani tsaya bata lokaci a abin mai a hankali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yadda ka daga mana kafa nan. Allah san ka ce can a daga maka mahaifina ne ya bar wasiya bayan ya rasu sanda zan faɗi wasiyar tun mutumin da ya ji wasiyar kuma ya tashi zai bi shi da

ki duba ki ga yadda so yake kwaranya a tare da ni larabawa ma na suke suna nuhibbuka indiyawa ta suke min muje fiyar rifarti to kin san fulani bina suke suna ce ma imin gidima yarabawa kuma su ce min ni ta wallahi wani doyi na ji daga tasowata ashe dama kai na tsaye shin in zaki tuna kuna addu'a kuwa a a a liman ha liman me ya kai ka da shiga hurin mu shiryawa usaini tufa ɗaukar nauyi yusuf magarya mataimakin mai ba umarni gami da tsarawa buhari ya kurmawa ba umarni nagartaccen daraktan fina-finan hausa ilyas abdulmumin tanjiri ni ne ta jin wari na ɗauka muhe ne a kai ne Har da ina cewa a kirawo masu shara su zo su share nan gidan na ɗauka muhen jaki ne ya mutu a hetso modo ne har shirin ke walkiyar haska salon tafiyarsa. Tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin fasikin mutum irin tahir ba. Mutumin da ya so yi lalata da ni a ƙasa mai tsarki kafin ku yi aure kenan. Idan mun yi aure yana nufin zina kenan? Kada abin ya ɗaure miki kai. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. hajiya kina so ki ce mini baki san shi ba kuma baki san inda zan same shi ba a matsayin ki na uwarsa sunansa kadai na taba ji dan ban taba ganin sa ba balanta na in san shi <laughs> It's all about this clean-cut version of Casanova. He's got abundant riches at his disposal. Meeting visa. Wani mutumin arziki ne zai tare da amaryarsa a hotel? Na amince tun da ya riga ya aure. From the palace of Kwashiwa, no Entertainment comes another mind-blowing thriller, Mijin Pizza. Na kamar kin tsaida ni Mata masu mutunci idan aka basu su lift sai su nuna basu su so, amma ba wai dan ba sa so ba. Dan su kare su kawai. Ta haka ki bani dama in taya ki kare mutuncin mana. da ganin sarkin fawa kawai sai miya ta yi zaki sarki canja min tafi inda da nake ina maganar aure kuma ki kawo maganar miya ni fa har yanzu hankali na bai gama kwanciya da wannan mijin naki ba to in haka ne daga gobe ki je ki hada wa kanki lefe masu kyau sai ki mai lissafi mijin Biza. He set his trap, reaches out for his target, hit the jackpot, and vanishes into thin air. Mijin Biza. <laughs> shall alkawarin da ka yi mana ya cika ka ba mu na jikinka ko wanda ka fito so gaskiya ni dai gaskiya a na jikina ba wanda zan iya bayarwa to za mu ɗauki wanda ya yi mana Ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha! to ya gida lafiya lau ya kwana biyu lafiya kalau wato ke yadda na lura da ke ko kamar na ga alamar ma baki damu da ni ba tunda na yi tafiyar nan ko so bi baki kira ni a waya ba ban san me da dalili ba yaya na gaya ma batari na ne ya samu matsala wannan ba hujja ba ne ai dan wayar ki ta samu matsala za ki iya karɓar waya a gidanku ki kira ni ko so ɗaya ne hmm? ai ka nuna ka damu da wanda kake so ka ringa bibiyarsa shine to gaskiya ne amma ni na yadda na yi laifi ka yi haƙuri kan na haƙuri amma haƙuri ba zan da ke mm. hmm? hmm? ya yi ke yana to ya lamura ya jin daɗi ya kuwa da kuwa Allah wallahi lafiya lauya kin san me nake tunani a zuciyata dan mm-hmm. tafiyan nan da nayi da na naga baki nema na sai daga kamar ko wani kika canja a'a wallahi kai ka san ba wanda zan canja hawa tafiya da kwana nawa ne duk da dai da ka tafi yana jin kamar ka shekara to zan matan ne ku akwai ku da iya magana da zaƙin baki kuma ku mata wasu mutane ne da Allah ya ku ba a gane gaban ku kamar yadda aka ce kuli kuli ko ina ya faɗi gaba ne to haka kuke kawai sai dai a yi haƙuri yanzu za ki iya nuna kin damu da ni ni kadai ne da na tafi kuma wani ya zo shi ma sai ki nuna shi kadai ne yaya amma za ka ni zan maka haka ba ai na yadda da ki amma batun maganar waya tun da kin ce batirin ta ya samu matsala gobe insha Allah idan zan zo za ki ga sako tun Allah ya <laughs> na gode yaya kasa na ji daɗi a raina amma fara sharaɗi sharaɗin idan na kawo miki sabuwar waya mm. da sabon layi za ki sabin ɗin namba ta kaɗai sai kuma ta 'yan gidanku dan mata kuna da wata ɗabi'a sai ku mm. samu sunan namiji sai ku samu sunan mace ku sabin sai in an wasu sai ai ta ce kuma alhali nan ƙato ne aminu a samai amina salma salmana sai a samai salma to da fatan ba za a yi mun haka wallahi ba zan maka ba ne ai kai ka san ai ba zan maka ba ni kuma kana ganin to sai ai ta gwadawa Cin ga yadda na bar wayan nan ba sai abin da nake ce ina cewa wai Murtala. <clears throat> Yawwa. Yaya? Habawa. Haba. Amma alhaji mm. inda aka sa gaba wanda duba dube. Ah. Wani zo ne kai wani kalle-kalle ko wani dubo dube. Allah dubo an ba eh, sa ke na gani ba. Ina ne ina duba wasu ƙanan yara ina da kamar Jamilu. Eh? Sai dai yanzu a kici haka kamar kere haka ɗin to aka ce a nemi aboki ya zama aka ba irin ki za kawo a'a ba da Allah ai ba ku da tabbas maza kenan ya ba da wata magana ba komai amma alhaji ina son wata magana da kai magana ce game da yaran nan jamilu ya kamata a ce ka dan nuna musu wasu daga cikin harkokinka hajiya umma kenan to yanzu mai jamilu ya rasa a gidan nan da zan ɗauke shi in ji in kai shi wajen wasu daga cikin harkoki na ɗora shi a kai ai tukuna lokaci na zuwa da za a ɗauke shi a kai shi ba abin da yaran nan ya rasa a cikin gidan dan haka zance in je in kai shi wajen wata sana'ata ni na ganin sauran lokaci ke da ki bari lokaci ya tabbata shi kenan ko me sai a gabatar ya kasance ba ka yi wa yaron nan kyakkyawan zato ba ko da yaushe sai ka dinga ganin kamar abin da aka ce da shi ba zai iya ba ai kai matsayi to ya ni na fada a ciki na kuma ke ga magana kyakkyawan zato tun yaushe inda ba na maki da zaton yanzu yadda yake din haka din na sakamar fuska har ya kai ga yadda yake ke da ki bari kuna in wani abu ya taso nan gaba ko menene lokaci ya da za a nuna masa wata sana'a to a dora shi akai abuna masa shikenan wani abu to ma dai ba wannan ba alhaji ba Jamilu ba ko ni a matsayina na matarka ya kamata a ce ya kasance na san wani abu daga cikin abin da kake gudanarwa a cikin harkokinka to to sai na fahimta ce mu zaki dai ga zancen nan ba magana jamilu ba ce kuro ke dai so ke ke ci ke san ke san wai me nake me nake to ne wannan magana ki ajiye ta kawai in an lokaci yayi da za a nuna masa ko me a nuna masa amma da ke ba wannan magana nan gaba bayan ya tsufa a'a yo da tsufa ni ni ba da tsufa na da ba haka ba ki ba shi tukunna dai in abubuwa sun kama ko me za a yi za a gabata sai na dawo a ke kaba karu ke ji ba eh haka ni nan ma kauyen yake to nan ne gidanku Dama a bariki kuke ya ce mana ke soja ce ko in ce gidan soja to tsaya ma tukunna me kaka ne baka ga ba kana ta shirme kana ta wani mai duk wani warin baki a ishe da Allah me kaka ma gidanmu kin ga rana ta yi na ganki na kawo ki to kuma yanzu gashi na zo gurin ki don haka don Allah abin da nake so a gare ki ki ba ni haɗin kanki kamar inda kike zuwa wurin nan ki rana ya kamata ni ma a riƙa ruwan a neman rana a wurin <laughs> ma'ana manufofi akwai manufofi da daban-daban wanda ikana gurinki manufata za ki iya ganin ta a hankali a hankali ki san wacce ce manufata amma yanzu kin ga dole in ba a hankali don nima in achievement din <laughs> wani program da nake so in hada da ke me ya kawo ka ba abin da ka mun bayani ka san babana yana ciki kar ya zo ya same ka a haka kaga kai dai ok ko da ke ban san me Allah ya shirya ba ga kanan eh, dai so ka san kuma babana eh. in an zo so ɗaya so biyu zuwa na uku fa sai ce ka fito kuma haka yake sabida ka gani ba fita nake ba ba na yawo leƙa can je nan sansana can ka gane lokacin da muka haɗu ma ka gane eh. fati na yi mota ta ta yi fati fati oh. taya ta ce ta yi fati ka gane so shine ka rage min hanya kuma a lokacin baka furta me yake zuciyanka ba eh, so yanzu ka furta mm. to ka ji ka'idan gidanmu mahaifina bai son zo nan fita shiga shiga ka gane idan kuma a wani guri ake haduwa da yar tasar bai ganka ba fa ai ba sai an ce kun haɗu ba ko to ai baya yadda da irin wannan shashanci Wato <laughs> to yanzu amma tsaya kai kaga babana fi tsohon soja ina daɗa jaddada maka ina daɗa bi in ka zo kai shiga ta kamala kamala eh yanzu wannan shigar don girman Allah duk duniyan nan ina ne ba za a shiga da wannan da wannan shiga ba shi fa imani a zuciya yake gaskiya yayi dan yi komai yayi dan kan gwanjan nan su ake yayi shi ake yayi mhm. an saba a ji a bata ɗari uku ta tafi bakin asibiti ta tsinto tsoho gwanjo ka ji wai ni gaye na da ni gaye wanda nake ji da kaina amma wai yan nan wata dube ni na shiga Alhaji, tunani kake yi ne? Ka da ke saurari. Wato yau dai a gaskiyar magana na yanke hukuncin cewa zan gaya ma abin da yake cikin zuciyata a gaba. Saboda gaba ɗaya Alhaji ni ban gane yadda kake tafi da al'amura ba. Ni tun da muka dawo wannan gidan ko ni ban samu kwanciyar hankali ba zuciyata ba ta samu nutsuwa ba kan ba. Wake ke da Allah umma da labarin tambaye ki. Ni wani da sake irin wannan saboda Allah annabi. Eh? ni da kaina ni kaina kwana biyu na kula da ke wani sai ki rika mun wani gani sai ki sai ki kallo wani bako kamar biki taba gani na ba kamar yau na zo ne aka ke mun ya nake zama irin wani saboda alada ne a'a shikenan mutum ba zai arziki ba kenan ba zai arziki ba kenan a rayuwarsa to ba wani abu ne Sana'a da kika sanna a kanta shekara da shekaru ita ce dai a kanta nake kuma Allah ya mai da ni yadda kika gani yanzu kuma shikenan kawai sai ki koma gefe kina mai ɗakin na kuma kawai ki dinga wani zargi kina wani mun wani gani kina kaduna a gaskiya dole ne alhaji in san yadda kake tafi da al'amuranka mutum ko haƙa rijiya da yake yi haƙa rijiya ko haƙa rijiya yake yi ran da Allah ya ga dama zai masa arziki ko ko aziki ko ko ko aziki ba na Allah bane haƙiƙa a yadda Allah bai iya ba amma a gaskiya alhaji akwai ayat tambaya ni ba ina zargin ka bane amma dai akwai ayat tambaya gaskiyar magana akan ka to to shikenan tunda akwai ayat tambaya a kaina sai ki je ki dauko wurare ki zo ta duka na sai na ga miki da kai na samu kuɗi fiye da abin da muke bayani yanzu a'a abin bai kai na haka ba Allah ya huci zuciyarka haka ne na ji matsalolinki amma dama laifinki ne da tun farko kin yi maganin abin da bai kai ga haka ba amma shawarar da zan baki ki sake ki bari shaidan ya ci galaba a zuciyarki kuma abin da zan gaya miki ki kiyaye kai ki zo ki ɗau cuta wato ki san wani abu ba wannan al'amarin fa ba wani zato bane ba fa ba kuma zargi nake yi ba abu ne fa da yake gudana ƙararraga shi alhajin nan na kasa gane kansa ya fito fili ya nuna min a fili abu yaƙi daidai da yaron nan ya ɗauke shi ya ɗora shi a kan harkokinsa bawan allah nan yaƙi duk sanda na nuna ina son san wani abu haka haka haka yake yi min ya hankali na zai kwanta in san ba zan taɓa samun nutsuwa a cikin wannan al'amarin ba dole ya dame ki dole ya dame ki amma zan ki shawara ki ci gaba da addu'a kin ga addu'an nan shi zai fitar da ke daga cikin kowane halin da kike ciki saboda haka ki ci gaba da yi mishi addu'a shi ma Allah iyaye masa halin da yake ciki ke ma Allah iyaye miki insha Allah za ki ga komai ya daidaita abin da zan gaya miki kuma ki daina zargi kaki yadda zargi da zauna a zuciyarki kin san zargi daga shaidan ne kwarai wannan shawara ce mai kyau domin addu'a makamici addu'a'u sai saifin mumin na gode wata Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci na gode wata ban ba ki shawara ba wa zan ba shawara ina da aminiya wacce ta fi ki ai ba ni da ita amma na ji wallahi na to a ci gaba da addu'a ni dai zan ji <laughs> kin san hakin ba ni tsoro da dai zan haushin ki ma nake ji ina fushi da ke me maka minti na nawa anan minti na wajen goma ina jira hmm. yaya kwalliya na tsayaye maka kuma fa gashi nan ta bayyana <laughs> gaskiya na ga kwalliyar ban ga laifin ki ba hmm. kash kin san nayi mantuwa yana mai kamanto Sabonki na manta sai da na zo yanzu nan zuwan ki sai na tuna <laughs> amma yaya na kallare da na sa ran zaka kafin waya zan rike waya hannu na ya kuma to ki kwantar da hankalinki ba manta ne ba ina sane kin san bai kamata ka sayo mutum abu don ra'ayin kanka ba ya kamata ka bari mutum ya sai abu ra'ayin kanshi shi yasa na yanke shawarar kawai na bari na zo na baki kuɗin kawai sai ki zai ki siya Allah ya yana da za abin da zai bala na rubuta miki cek ne so sai ki je karɓi kuɗin sai ki siya da kanki wannan ai ba komai bane yana dubu arba'in na gode yaya na na gode Allah ya saka da alkhairi yaya na kin san Hausawa na cewa yaba kyauta ta fici hmm? dan kayi wa abin da kake so kyauta ba na abu ne kuma ita zuciya akwai yaushe tana son mai kyauta ta mata Allah ya yi ba ke dangi addu'a Allah ya kawo a baku wani mai waka ya ce komai na mata ne in an samu a dinga babu ah, ya na kuma eh, ba karba a dinga kashe a eh mana hmm? wannan ma za a canza su don Allah ya yana na gaji da gane su <laughs> yi ne na ga sai wani washe waki kike yi kuma kin san abin da ibirge ne mm, mm, wato kamar kin san zan zo kika wannan shiga ja da ja wato dai ni kika ja fa wato jan aiki kenan kashi sa kike birge ni <laughs> to ya aka yi ne jiya ne ta jiran ka baka zo ba ok wato jiya ne kin gane an yi sanyi mm. so ke kuma an zo sai da ki bin mutum anan in an ce a shiga mota a yi hira no ba za ki iya ba mota so kake baba ya babballa ni kenan to ba kuma to me labari lai lafiya lau ka san me jiya su baba fa sun takura ni wai gaskiya su kan sun gaji ka iso gida in fito ka je ka gaisa da su su san da kai a zancen aure ya ishe su wannan zirga zirgan gaisuwa ta iyaye ai lokaci ce in lokaci i ka zo mai shirye-shiryen ka sai ka tabbatar da sun gane amma kai ana zuwa kina ba za a ba a gama komai da ki kuma ke sai ki rika cewa a rika zuwa wajen iya ana gaggaisa to ba su suka ce ba sai za su iya gane mutane ke ana nuna miki ga hanya kina wani a gaggaishe su to so nan ana gaishe su wata gaisuwa kuma ki bari in abu ya kwari ya karfi ya fawa to sai a je a gaggaishe su amma kai a je a dinga durƙusa durƙusa su gama gane ka iyayen na su ce ka je ka gaisa da su ka ci wani gaisuwa haba haba ni kam gaskiya bebe ni kan na gaji da wannan harkar ya haka iyaye na su ta ce ka iso ka iso kuma ka ki isowa haka ake yi haka nake nufi ba da Allah to me kake nufi ba wai ina wai ba su isa ba akwai lokacin da ya kamata su tabbatar sun gane ka ba wai yanzu haka da wurwuro ba sai na shirya in hmm, haba to kin gani in na shirya na gama shiri na ke make ka shiryu kin ga sai in je in gaishe su amma ka ai ta gaisuwa to yanzu kin ba wani ba ka san me za a yi abin da nake so da ke shine ki zo mu tafi ki sai muke kaya kin gane na dan sha mu sha askirim kin gane mu dan ji daɗin mu amma kya zauna a gida sai ka ce gunki ki wani zauna kullum kina gida ke ba mata aure ba da so ki ba wai babballa ni kenan tabi a wallah bari dai in je in sanar a cikin gida a a a a a kin ballo tsiyayen nan a ki ma dai ki gaya musu ki ce za mu fita da ke a ba kin kashe ni kin kashe kanki kin kashe ni to haka zan bi ka ba zan je in sanar da su ba a to in dai zaki sanar to bashi a to dan ne sai dai a bashi a a ya hakuri da Allah ki bar su yanzu za mu je fi mun dawo da Allah 30 minutes is come na ce sannu da zuwa kana ciccika kana batsewa lafiya ina yarinyar take to gaskiya da dai muna falo da ita na tashi na shiga cikin ɗaki, ko tana bayi ban ɗaki, ko kuma tana kofar gida Ba ki da tabbas inda ta shiga kenan ko gaskiya an dai ba ta ban ɗaki tana kofar gida to to bari in gaya miki irin wannan abubuwan da kike mun sun fara canja mun kina kokari ki janye daga inda na kai kaina go kamanya kullun na ta miki ki hankali da yarinyar nan shi wannan yaron da yake zuwa in gaskiya ne zai aure ta ya turo iyayen su zo nan gidan mana ko haka ake yin haka ake zoyya in mun yi magana ce bariki muna zuwa muna dukan mutane ba garba dalili mai gida ba ka ganewa ka fiye yawan faɗa aure fa nufi ne na ubangiji idan Allah ya kai mu lokacin auren nan zai turo su za su zo za su yi magana auren nan amma ka ringa tada haƙarƙari saboda Allah akan magana kai haƙuri kina magana cewa wai bi hankali mm. haka ake soyayya ni lokacin da nake son ke kafin aure ki har a teburin mai shari na kwana a kofar gidanku saboda because i love you hmm. eh ina ina ina mun abin da yafi tsari amma wannan yarin ya zo yana akwai yarin nan ni ba na gane ba mai gida kenan to ai ba za ka hada soyayya mu da tasu ba ta mu a ta mutan da muka yi ta sannan ba mu san ma me soyayya ba eh. yanzu ko kai ya riga da ya waye ke abai don talk too much iban agwagwa agwagwa da kin gani tana make love akwai masoyinta sai take tana zama yes hmm, hmm. eh, kike zama da haka bai aya to shikenan duk abin da ya faru kar ki zarge ni ki zargi kanki kai dai baka da wani zato sai ka ce yarinya za a lalata ta yarinya za a menene insha Allah yarinya nan lafiya za mu yi auren ta saboda ka zan je in fara faturar kofar gida duk wani sabilin da na gani na off and down ban gane kanshi ba zan fara karya mutane a nan kofar gida in karya mutum i go break in leg cow i tell you haba mai gida ko ki kamme ka ka karya akwai shari'a kai da burinka ka karya ka karya kaman kara in ka karya akwai shari'a domin shugaban kasa ma in yi laifi za a yi masa hukunci balle soja mai kaki zo gida eh. eh. ya daɗi wai wannan mutum da ya zo ya soke shi a cikin mota daji ne shine Shi ne ɗin na wannan ɗin na shine yayi me wanda zai aure da din nan ne ya zo muka je gure sata ko ne zai rika yawo da ke dan zai aure ki sai rika dauka zo da ke ki ya yawo from this village to that village like kakuya sorry daddy ita da mutu kai zoro ki saurara ki ji da kyau abin zan ga miki in na sake ganin yana zuwa wannan gurin yana yawo a wani ranki zai bace irin ku ne kuke bata mana mm, mm, suna a barki shi zaki ganin yaran mu na bariki ake ganin kaman kaman ba su da kirki irin ku irin ku ne kuna bari civilian bloody civilian yana zuwa yana yana daukan ku yana yawo da ku kaman kaman kaman mene sorry daddy kar saki jin wannan idan yana saki izo nan gurin ai ba kuma muna gudun mutane bane let them come to bank anybody who wants to marry our daughter zo bariki izo same mu mu zauna mu magana gaskiya da shi kun dauki mutane ba san me suke ba sorry daddy in na ƙara ganin ki na saki ganin ki da shi kuna yawo zaki sha wahala Allah you go see Pepe that very day you go see Pepe. sorry daddy. eh zai zai. ayi yi gwamnati kin zai zai. za ka zo ka same ni za ka gane cewa shayi na na na na ordinary rua. They just boil and put sugar put eh, ganyen shayi a ciki ya zama shayi za ka zo ka same ni you go talk to Hey, guy why why this girl make she come on kitchen lafiya na lafiya? Mai ƙarfi na bara, yanzu haka baban na ta haɗu da shi a waje. Wannan sababu da yawa. Kai ma ka zo ka same ni, go talk to. Uh, yes. Kin ga abin da ya miki ko? Kin da ta wuce ko? Me ya faru? Wannan magana da nake yi, ba ke ba ki ji magana. Wannan ne ka ta mota yanzu sauke ta. Wannan shi da abin da ke taɓa magana kan cewa ya kamata ka sa abin da yake yi. Wani ya kawo ta. Wani ne ka cikin mota. Kina wasa kenan. To barki jin gaya miki. ba na son ki kai ni kai 90 degree don zan iya tafasa a intan saboda haka yarin yana duk abin da ya faru ke ce ko me ya faru kuma zan fita waje in yarin na ya ƙara zuwa na gurin bai magana babansa ba sai na karya shi I'm telling you wannan shine abu na karshe a hankali fahimta abin da ke nufi a soldier talk only soja magana ɗaya kawai ke yi ba sauran wani biye-biye miki don kabe a sai yanka ki yanka ki bai miki miki duk yanka ki a yau ya ko su ne ko su ba ka da aiki ne tashin hankali in haka ne auren soja ma me za a yi da shi na yi biyu haka aka kawo ni gidana amma tashin hankali hankalinka da masifa gashi duk na tsiyaye ta ta tsiyaye haba wannan tashin hankali ya ishe ni soyayya kuma yanzu insha Allah aure kuma za a yi kuma ba da garaje ba ai garaje daga shedan yake gaggawa tana daga shedan amma jinkiri alkhairi ne kullum aikin da tashin hankali bani da kwanciyar hankali da na ji ka ka shigo gida gaba na yana ba kin ga kin ga abin da nake faɗa kenan ni kullum abin da nake bukata a ce in nade bi kuɗi na bayar to a fito min da bayani dalla dalla in san inda suka shiga amma ban ɗebi kuɗin ba ba a yi to sai ga kamar nema ke amin wayo alhaji kenan to amma san irin sana'a taka bare ma kai tunanin za a karya ka ah, me nema ne ba duk me nema wanda ba wai hakan nan a banza ake diba ba me nema ya san dadin kudi mom da na kwanan ku lafiya da jamil ne hada salama eh. to ya gai gaskiya eh irin eh na yi brok din nan ne to sai na auna ga eh ba gurin wanda eh zan je eh, a dan warware min wannan matsala sun ce eh bari zo wajen takus ina eh dan yi min wani abu eh gaskiya ba eh banza ba ta kai zumu kasuwa kuma ruwa baya tsami banza kin gani aka yi sallama aka tsohon aka gaida mu abinda duk an daina yi an watsar ba a yi an basar kin ga yanzu gashi ya zo neman kuɗi to ba za a baka ba to ai tun da eh har na zo eh irin na durƙusa eh kuma na yi muku eh bayani kuma na gaishe ku cikin ladabi so ai eh irin kamar na kama durbar eh koya ya kamata alhaji kaɗan yi masa wani abu wai in baka yi wa yaron nan ba wa za yi wa ne da ya zama mutumin kirki ya ba hanya dodar zan kai shi gurin sana'ata amma wannan hanya da yake bi gaisuwa ma sai ya ga dama zai gaida ni ina mahaifinsa ya shigo gida yadda ya ga dama ya fita yadda ya ga dama na dauke shi kashe gun sana'ata ai ba hauka nake yi ba look mom look dad so kawai in za ku yi mata ku eh kawai eh kaɗan eh yau wani abu in ware kawai sai ku ci gaba da tok ku. haka yana miki magana eh yana miki ai da keke ni ban da kuɗi nan bashi ba ke ce dama kika tsaya mai bashi kuɗi to da keke magana na kin bashi ba zan bashi ba ba zan bashi ba na kin bashi ga shiga ciki ka miƙo mana lemu zuba kin gani ke fa ke wannan girgizar to wannan girgizar da yake wani kada hannuwa da yake yi da kekewa tunda kin ce zaki ba shi na kuma rasa uban ma da yake ciya nan tumbi yake hawa yake yadda kika ganna ka ke nema ya koma yaran nan na ga alama yaran nan ban bishi wallahi wata zai nemi taushe a cikin a cikin falon nan idan kija masa kuɗi ni da gani nake kai ka zaba masa haka na zaba ne sai eh, kake eh, sai kake ah. a na yi faɗa ba sa yaro akan hanya ka sai ta shi kaki sai ta shi eh. eh ya karya ni ce ce ki ka tsaya wa yaran nan yadda ya gana ba ni da ban bashi ba shi ke nan ni ko da yaushe ni ce ne to to yanzu ba gashi ba na ce ba zan ba kina hannun lallashi na bai ka tsaya ka yaro abin da ya kamata ba kai masa ba hmm? an tsaya ba shi akan abubuwa yana yi ya zai zama haka hmm? ce so so eh a yi to da ne <laughs> eh hmm, ki bashi azza da ne wai abin tambaya ba tukunna kai wanda wani shi kinci ne saka je ka zubo ka kawo wannan kofuro ba ina tambara din yake ina glass ina glass ko cup ne yake gani ne kamar zai sace a hannuna kawai ku sha mota dauke dauke dauke ka bar shi Allah sha sha kai ka ga ina zo nan alhaji kai mu zo nan je ba ke je ba ku bulle mu lemu je ba ku bulle mu iya kokarin da ne kuma abu wani shi da kokarin wani shi ne akwai wani shi da kokarin alhaji da Allah ka yi haƙuri ka sha da wannan din duk ba kofi ba ne ne ai duk kofi ne amma sa shi duk zai zuba kuma ka dakatar da shi yana abu ba a sarar da shi irin wannan sai ka katse wa mutum hanzari tunda da ya ɗauko wannan din duk ba kofi ba ne ba sha za a yi ba ɗauki Allah ka dinga kwantar da hankalinka ka dinga haƙuri da yaron nan Aba. za ki gaya musu alkur'an za ki gaya musu idan Allah ka ɗauka ka sha za ki gaya musu Allah wani hau kare in bar shi kinci ce yanzu sai kike kamun lemu a cikin wannan zaki kamun lemu ko ko da abin da kike lemu to shi ina ruwan sa shi ya san dai irin wannan abubuwan ne wannan jamil jamil sha Allah da ta zama wata wata wata wata wata katuwa kai Lemin ya fi karewa. A'a, da na tuwa. Da kuka na da dawo ta. Ina ba da kuma da kare Jamilu, wannan lemon ɗan wani kamfani ne ne? Lai sabon zuwa ne. Hmm. Kin yadda ake yi? Ɗani irin wannan shi nake bukata. Gaya miki. Domin duk abin da za ka yi, to ka saki jikinka kawai. In ka saki jikinka ka girga biya. kan goma ma dadi za ka yi yi bilalin ka ɗin shirare wato ni gaba ɗaya ko alhaji hmm. wai kana jin nawa ko cin magana da ke fara sai nake ji gaba ɗaya ma duk da faɗi magana an ta shiga tana sai in ji wani ruru sai ta wuta yana wani irin barci ne yake ɗauka ta hmm. gaskiya nan ne ma ɗan ne wannan ne jamilu kana ji na ka buɗe kunnuwanka da kyau ka buɗe kunnuwanka da kyau ka ji abin da zan gaya maka yanzu abin da kai ka kyauta kenan tsakani da allah ka tuna fa kai fa ba yaro bane kullum kwanakin ka karuwa suke ba baya suke yi ba yanzu duba ka gani ka fito a mutum sak kamar gaske haba a dinga gaya mutum magana amma baya kula da abin da ake gaya masa ya kamata a ce ka rika tausaya min a cikin gidan nan ni ba da wata matsala in ba taka ba da na yi magana a kanka mahaifinka kai na zai ni ce nake daure ma ni nake goya ma baya ni nake kaza da kaza kai kuma baka kula da irin wannan abin a'a haka kawai ka shiga ka dinga bulbula hayaki dan mutum ya dinga tunda hayaki sai ka ce irin mm, mm, mm, shanin na abin nan da ake musu hayaki don a raba su da kuda ka dinga bulbula mana hayaki ca muke gobara ce gaskiya bai kamata ba abin da ake gaya ma da allah rika shiga kunnuwanka ok allah mom please da Allah ka ɗan takaita da nasiya nan saboda gaskiya tun ɗazu faɗe eh, irin a tsugunan nan nake in gane kuma wallahi na gaji gaskiya sorry mom ba komai ni ba zan gajiya ba zan ci gaba da yi maka addu'a kullum burina in ga ka shiri ka zama mutum sosai kamar kowane irin mutum amma kawai eh, irin na gajin nan ne kawai shikenan ta hijika ba wani ɗan eh, ya haka zan fita ba kuma ni an samun dogayen ka kuma ba wani iya wani ba canji wallahi to shiga ake akwai wasu yan kuɗi suna dame ka kaɗi ba kaɗan ɗauki dai wanda za ka ɗan yi bukata da Allah ka ji al'amari na irin wannan zazzagawa wato abu ne da ike buɗe ido kun gane sun san su turawa ba sa zama guri ɗaya haka kawai ma za su bar ƙasarsu ko su bar wasu gurare nasu ba don komo don su je su ga ya al'adun can yake ya kuma yanayin rayuwar can haka yake gaskiya amma sometimes kuma is good ka gane sabida yawon eh. yawon ba shi da amfani shi yasa kaga babana yana mugun takurawa da sauransu mm. Allah ne ma za mu haɗu da kai ka gane ah. ranar na fita shopping don Allah idan ya tsaga za a haɗu mm. ko a cikin rami ne eh, sai an haɗu so shi yasa ranar na je shopping na ganka kuma na fara jama ji amma fa gaskiya yanzu na kamu ah! <laughs> ai haka abu ika daman shi abu shi ta soyayya jaririya ce ai jaririya ce soyayya ai tun tana mai ake rainata a rainata kuma sai ta zama babba ai lokacin kin fara dan ja aji to kuma sai Allah yi kuma gashi za a abin nan da ka rike da mu eh ka san duk wata macen da ta cika mace a ah, sai da jan aji dole sai da aji ah. <laughs> don ba ja aji ba ai kai ma sai ka gudu kin san nan kenan kin san ina ne nan ina ne nan sai ka ga mu kin san ta ina muka biyo a'a to ta ta can wajejen bayan barikin ku ga katangar barikin ku da ga ka katanga nan ta nan gurin muka biyo ai Allah aha na it's no good haka bai kamata ba ai rayuwa i zaman to kana movement da mutane don ka ƙara samun experience amma kana guri guda ɗaya tunaninka guda ɗaya ne kwata-kwata shi kika sana a gaba ke ta kallo ni ba hoto ba ni ba madubi ba <laughs> a wallahi to waya abin da kake so shi zaka kalla kai dariya gaskiya ban ga laifin ki ba ina son ne miki wasu tambayoyi guda biyu kuma Allah ya saki ci wannan jarabawa um, wace rana ce ranar farin ciki a tare da ke wacce idan kika samu wannan ranar ta fi kowace rana farin ciki a tattare da ke banda abu guda biyu a ce kin je maka kin sauke farali kuma kin rabu da iyayenki lafiya to wacce rana ce kuma bayan waɗannan idan kika kasance a ciki za ki kasance farin ciki hmm. ai ba babban ranar farin ciki na irin ranar da za a ce gani ga ka zama an gona in ci wannan jarabawa saura ta biyu to wace rana ce mafi muni a tare da ke eh, ranar muni a tare da ni shine ranar da zan waye gari a ce ba na tare da kai tabbas gaskiya ne don babban farin cikin masoyi a ce ya dawwama tare da masoyinsa shi yasa ake cewa allah isa a ya aure mutu karaba takalmin kaza in ji hausawa don babban ribar soyayya dama aure duk soyayyar da babu aure ai ba ta da riba yawwa to kin ci waɗannan jaraba guda biyu saura ƙwaya ɗaya to amma ita ɗayan nan sai an yi auren washe gari zan faɗa miki ita saboda kin san ni gaskiya ba yaban kai ba ni mai gaskiya ne ah, saboda haka shi yasa na zo muke a gaskiyance hmm, ba ƙarya ba guni ba yaudara don da yaudara ce ta kawo ni tuntuni da tuni na gudu ai ni ma na fi son daman ka zama mai gaskiya hmm, ni daman ka zama mai gaskiya tunda ba zan so a ce baka da gaskiya ba ai to shikenan dai mu ƙara saɗin dai ka musulunta ko da a ce kai kafiri ne Idan ya kai wannan kalmar shahada to is muslim ba ma yi wannan da rawa rawa ka duba bacci yaushe muke da yanzu kalla karfe goma sha ɗaya na dare ne ba na me karfe goma sha ɗaya na kalla gabra ta duba dai duba ne duba ne da bai gani duba dai da ga shi na ina ta gani ga wata ga tauraro duwa ya rasa ya dak gara ado na ba na garo ko ba za ka gani ba ai ba za ka gani ba ai yaro ba za ka gani ba ba kai <laughs> sha ba shashanci bane ba da am da pm wanne kake gani am kake gani ko pm da am yes da pm yes duk ne aure na ƙarya kake gashi kwaruna wallahi ba na gani ai ba za ka gani ba saboda na ta halin da kake ji mu muna gani ai kai ba ka gani kai wannan dai iska ne shi ya sha sha shi take shi. sha ba sha shanti ba ne na an jaure tsiyar gari dan bikin ka mutu kare har da kan aladu eh kai kowa ya sarai duk iya shege na ba zan kai na ba duk ya wallahi gwanda tsira da rat <laughs> rat ko kuma ka sha gwara ko wa da kare da gwara wane ka fi so a lera wanda a ba na kamel rakumi abba wallahi wanda ya ci kamel kuka hata da kula sata a gidan tun sata a gidan tun sata a gidan tun sata a gidan tun sata a gidan tun sata a gidan tun sata mana sata a gidan tun sata a gidan let me do sata thing yawa ku dakata ku sata kawai da eh, kai eh, zo kai sata gid zo da Allah cusa ali tambaya zo ga je da Allah da annabi yanzu dare da kurara tsakanin ka da Allah duba kullun da arewa duba sarin ne ba ba kodi a garin yanzu yanzu na zo yanzu na zo wani a da ya bi ka dankalewa kai ka wani ba kawai ya za ku ɗaya zan ciwo da ya kai na da malamin islamiyya mai sabon wai ba wata al'abdu da ba da hannu ya ki tafiya ba da ba da ba da duwawu da duwawu dama kana raina mun hankali haba haba Allah kana raina mun hankali kaga ina mun wani kaga ina wani gani bari ka hakuri Allah ina mun wani gani ka hakuri to ta ya kika ga gurin eh yayi ko okay to kin san wannan ɗaki special ɗaki ne kuma akwai ɗakuna da dama a asibiti zaki ga ana theater room sannan kuma ji ana guest house to this is guest room na ni sannan kuma wannan gado nan nima nake dan nima likita ne a nan nake yin tiyata ta in yi duk abin da ya kamata saboda mutum in watsake ya samu jin daɗi don haka kar ki damu ki zauna a nan in kawo miki askirin in kawo miki fenta ko maltina ki ɗan sha daga nan kuma sai mu fara darasu goya dama shine manufar taka to ai ni ba mutuniyar banza bace ban san haka kake ba dama an sha gaya min kai mutumin banza ne to ai ni ba haka nake ba wannan gurin a kayan talla a kayan shaye-shaye a kayan na wuce ce ni ba sa yin ka bace bari in gaya maka ƙarya kike ƙarya kike na ce ƙarya kuke ƙarya kike kai ma wato eh, kun jiyo ni kenan shi yasa kun ji motsi na shi yasa kuka wayance ki hau gado ki tsaya ni da lokacin ki kai da kai nake bata ishe na kallo ba da kai nake ban san haka kake ba to ya nake ya kike in kina cin kasa ki yayi ta turi wallahi ruwa ba ta an ba bane zo ka zauna yau ba inda za ka je a gidan nan sati guda zan yi kullanka sai an sha ba zauna bibi ni ba ta nuna ba ita ba ni ita ba kin kalli kake da zaki to a ba dala karan kashe kama kowa ya kan soyayya dan zauna ki batawa ke nake so a raina ban da ke babu kowa wallahi sahiba mata <laughs> ya za a yi ki shigo cikin gidanmu babu sallama Wai nuna miki cikin gidan nan kika shigo babu sallama zuwa na in ja kunnen ki akan ki fita hanyar jini in kin ki kuma sai kin gwammace kiɗa da karatu ake ce kika dace da ni ba tsararsa ba ce ku je can kuna kun saba sheƙi a yarku ku je ku ta sheƙi a yarku don ni ba sa'arsa ba ce tun yaushe na haƙura da jamilu wa kuma jamilu ki fata mana daga gidanmu mata yatsa kar ka sa mata yatsu duka na je wallahi sai rama ai ba karamin aikin sa bane zabga miki mari dan kwalin ki wallahi tallahi yaran nan ba sa jin magana da gidan biri ka ya hau kwakwa ni da kai mun yi rabewa alkawar babu rikewa ya sunan uwarka eh za ga mu sunan uwarka ko ko ta kama hanyar ka wallahi sai ce kanka ta gwagwa assalamu sau lokaci gandara tashi a rana kashi kwarai kuwa na ruwanka da kashi na sabon shirin da ke girgiza duniyar Kannywood, sabon shirin barkwanci da ke tafiya da salon zamani, shirin da ke kallon ma'abuta kallon su cikin takon hikima game da isar da sakon da ke cikinsa. kamfanin magarya production kwalita ya ce a gaya ma kawali la'anan nan allah wanda baka da aiki ne wanda bai gaji abin da tsohon sa igada ba kai kai sun bata mafani karka cije ni ko na sallah ba samu mutane ba sa ma sallah to wallahi za mu da ku kawo ku je ce ku ci gaba da rayuwa ka amma hajiyar nan mugun irin bakin ciki ce wallahi tallahi ka tamba kaina amsa wani irin laifi ne aikata masa da ɗauki wannan mataki a kai amma na kasa ba mu kan ai hajiya kwalisa kwalisa in mata ina ta yaɗa zuta da yan mata a sansanin sami na ne rata ina ta tuyin wanya da yan mata duk wasu alamu wanda za a ce mutum zai gangara babu abin da bai nuna sai ka tsaya kana wani tsaya bata lokaci a abin nan ina a hankali ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ka daga mana kafa a nan Allah san ka can a daga maka mahaifina ne ya bar wasiya bayan ya rasu sanda zan faɗi wasiyar tun mutumin da ya ji wasiyar kuma ya tashi zai bi shi

ki duba ki ga yadda so yake kwaranya a tare da ni larabawa ma na suke suna nuhibbuka indiyawa ta suke min muje fiyar rifarki to kin san fulani bina suke suna ce ma imin gidima yarabawa kuma su ce min ni ta wallahi wani doyi na ji daga tasuwata ashe dama kai ne a tsaye shin in zaki tuna kuna addu'a kuwa a a a liman ha me ya kai ka da shiga wurin mamu shiryawa usaini tufa ɗaukar nauyi yusuf magarya mataimakin mai bada umarni gami da tsarawa buhari ya kurmawa ba umarni nagartaccen daraktan fina-finan hausa ilyas abdulmumin tanjiri ni ne ta jin wari na ɗauka muhe ne a kai ne hadda ina cewa a kirawo masu shara su zo su share nan gidan na ɗauka muhen jaki mai ya mutu a hetso modo ne ina zuwa sunan shirin ke walƙiyar haska salon tafiyarsa tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin fasikin mutum irin tahir ba mutumin da ya so yi lalata da ni a ƙasa mai tsarki kafin ku yi aure kenan idan mun yi aure yana nufin zina kenan kada abin ya ɗaure miki kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya kina so ki ce mini baki san shi ba kuma baki san inda zan same shi ba a matsayin ki na uwarsa sunansa kadai na taba ji dan ban taba ganin sa ba na in san shi <laughs> It's all about this clean-cut of Casanova. He's got abundant riches at his disposal. Meeting visa. Wani mutumin arziki ne zai tare da amaryarsa a hotel? Na amince tun da ya riga ya aure. From the palace of Kashiwa, Abno Entertainment comes another mind-blowing thriller, Mijin Pizza." Na kamar kin tsada ni ko? Mata masu mutunci idan aka ba su lift sai su nuna ba su so, amma ba wai dan ba sa so ba, dan su kare su kawai. Ta haka ki bani dama in taya ki kare mutuncin mana. da ganin sarkin hawa kawai sai miya ta yi zaki sarki canja min tafiɗi da nake ina maganar aure kuma ki kawo maganar miya ni fa har yanzu hankali na bai gama kwanciya da wannan mijin naki ba to inda haka ne daga gobe ki je ki haɗa wa kanki lefe masu kyau sai ki mai lissafi Mijin biza he set his trap reaches out for his target hit the jackpot and vanishes into the air Mijin Biza. <laughs> 金披萨。